العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد غدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن عباد إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بد أن تسمي كام يوم شهود عشية ووتن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولاية النبي بنون kuma yau 25 ga watan goma ميلادية بمبيد وقوم شاعة ترى أولا في جامع الشيخ الجمعة السلفي رحمة الله عليه ومن شيخ بدأ قراءة الحديث لماكو ماكو أرسل للكافر التجريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللقب الضمان العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد المتين الزبيدي عليه رحمة الله wanda shi ne majalisun mu insha Allah na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi kuma muna cikin kitabu ilmi za mu tashi babu an yuj'al lin nisa'i yawmun ala hidatin fil باب هل يجعل للنساء يوم على عقدة في العلم باب زي يبتو أكن هل يجعل للنساء يوم shin ya halatta a ware mata wata rana ala hidajin a ce ta kadai ta su ce fil ilmi ilimi. a ware a karantar da mata a ce wannan ranar ta mata ce za a karantar da su wani karatu na ilimi ya halatta ko bai halatta ba tarjama da Imam al-Bukhari yake nan a cikin sahihin kuma Imam al-Zabidi a wannan muktasar ɗin na ne tabbatar da haka ya halatta a ware ma mata rana ta musamman domin karantar da su ilimi shine abin da za mu gani a cikin babu ko ya halarta ko bai halatta tarjama da alimamin bukhari yake yi yakan kawo tarjama idan ya ce hal ya sa ga tambaya yana nufin an yi sabani akan mas'ala ce shi kuma walam ya tarajjah ladaihi qawlun ba magana da ya rinjaya sai ya kawo hadisi ya rage naka sai mai karatu sai ka kalli hadisin A tabbatar da abin da limamul bukari ya kawo shi da ta baba sai ka tabbatar ko kuma ka kore wannan haka malaman da suka yi shirin sai bukari suka fahimta duk inda ka ji limamul bukari ya yi tambaya ya yi tarzaman babi wato ya faɗi taken babi amma sai ya sa shi da sifa ta tambaya to yana nuna cewa al bukari ya ji an yi sabani akan matsalar to shi ya sa sai ya sa to shi ne wannan al'adu sai ne kudiri ya rabu Allah anhu qala qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam غلبنا عليك الرجال فاجعل يوما أو فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه وأمرهن فوعظهن وأمرهن فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها هجابا من النار قالت امرأة منهن واثنين قال واثنين وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنث wannan babun kamar yadda muka gani al-Imam al-Bukhari ya kashi da shi ga tambaya cewa shin ya halatta a sama mata ranar ta musamman ta karatu a ware ku kawai ranar mata ce ashe kenan asali annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada mata da maza ya karantar da su iyaka mata suna baya maza kuma suna gaba haka tsarin majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna baya maza kuma suna gaba a haythu akharahunna Allah haka maza su ne ku basu a baya kamar yadda Allah ya basu a baya to yanzu nan babin da Imam Bukhari ya kulla mana ya halatta a ware ma mata makarantarsu ko a ware musu ranarsu da za a karantar da su a masallaci a ce wannan ranar ta mata ce a shirya muhazara a ce to za a yi ma mata muhazara sun kaɗai zalla ko a sa musu wani littafi da za a karantar da su banda maza su kadai sannan wanda zai karantar da su namiji Su waɗannan su ne masa'ilin da suke da alaƙa da wannan tarjamar da limamin bukari ya yi ma wannan babu to shi ne kai tsaye ke kawo hadisin sa'ad ibn malik ibn sinan wato abu sai da lakudai radiyallahu anhu sai daga cin sahabbai masu yawan hadisi قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم ما تا وترانا سكتي مباعثي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال maza sun samu rinjaye a kanmu sun kwashe ilimin ka gabaki daya mata suka kawo korafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza su rinjaye su a wajen samun ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin maza su suka fi zama da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi ganin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a masallaci da kuma abin da ya shafi tafiye-tafiyen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda haka faj'al lana yawman jannat ya ma'aikin Allah ka sanya mana wata rana da kanka kai ka zaɓi ranar min nafsi da kanka kai ka zaɓi ranar fa wa'adahunna yawman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi musu alƙawarin cewa su hada a rana ta kaza laqiyahunna fihi manzon sama sai ya haɗu da su a wannan ranar da ya ware musu فوعظهن عن نفس الله da يمس وأزي وأمرهن سنة يؤمر كيس دعبن ألا يكيسي فكان فيما قال sai ya zama daga cikin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yi ma min kunna mar'atu ko daga cikin labaran da ya ba su ma min kunna mar'atu babu wata mace daga cikinku tuqaddimu salatatan min waladiha da za ta gabatar da 'ya'ya guda uku su rasu kafinta su gabace ta a mutuwa min waladiha daga cikin 'ya'yanta illa kana laha hijaban minan ta ce wannan gabatar wadda ta yi da rasuwar da suka yi kafinta sai ya zama musa sanadiyyar kariya daga shiga wuta a ranar gobe alkiyama فقالت امرأة منهن سي وتمت لك شكل ما تنسي تسي واثنين هو آيادين قال واثنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو آيادين وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أو رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أكثر مكاري بمثلتي لم يبلغ الهنسة وتقيمة ينزل لي وتبلغ بقى wannan shine hadisin da Imam Bukhari ya kawo shi al-Imam Zabiri rahmatullahi alaihi kuma ya tabbatar da shi a haka a farko aka ce qalatin nisa wasu daga cikin mata amma sai aka ce mata wasu mata ne suka wakilce shi suka wakilci sauran mata suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam غلب علينا الرجال mazaje sirrin samu rinjaye a kanmu ba da sun fi mu ilimi bi tabi'atul hal yadda Allah madaukakin sarki ya halicci mace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da kace ce kamula min ar-rijali kathirun wa ma kamula min an-nisa illa qalilan tabi'ar halittar namiji Allah ya sa maza da yawa sun samu sun kai battansu wato sun cika sun ba domin a cikinsu ake samun bursalai a cikinsu ake samun annabawa sannan kuma mafi yawancin malaman duniya a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin al'ummar annabi sallallahu ma zai wannan zalika fadlullah yuti man yasha a ɗabi'ar halittar namiji ta bambanta da ɗabi'ar halittar mace sai ya zama wannan yadda Allah ya kaddara kenan maza su suka fi samun ilimi fiye da mata a kowane fage kowane fage sannan akwai wani sababi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ba su da kima ba su da daraja ba a karantar da su karatu eh, ba a neman shawara a wajensu kai su ana mata ba ba ne yan adam ne ko ba yan adam ba ne mace tana cikin yan adam ko ba ta cikin yan adam to zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ya fito da su ya ba su kima aka ba su haƙoƙa daga cikin haƙoƙan da aka ba mata akwai haƙƙun ta'allu ne akwai haƙƙin su koyi karatu eh. wani daga cikin mutanen jahiliyya yana wani baiti yana cewa malin misha'i walil imalati wal kitabati wal khitaba shi me hada mata lil imala me hada mata su fito su aiki wal kitaba me hada mata su rubutu me hada su da rubutu wal khitaba ya za a ta koya ma mace magana ta iya magana هذا لنا ولهن منا أن نبتنا على الجنابة شدوا أن أبونا اللي تفهموا مزانا مني وأنا ولهن منا أن نبتنا على الجنابة su kawai haƙƙin shi ne mu kwanta da su wannan shi ne tunanin da ake da shi game da mace amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo Allah ya aiko shi da ba su dama suna da damar da za su zo majalisun su zauna to amma ɗabi'ar halittar su ba ta ba su dama su gogori da maza a ce sun iya karatu irin yadda maza suke yin karatu ko da an samu wata mace fara ɗaya za a ganta ya kaɗan yanzu misali wannan littafin na muktasar sahih bukhari to shi asalin littafin sahih bukhari akwai wasi wannan da riwayar su ta sahih bukhari ita ce ake ɗaukar ta babba ake girma mata kuma ita ce Allah madaukakin sarki ya sa ta wanzu a ban kasa har littafin sayin bukhari ya zo mana akwai mace kwara ɗaya karimatul barwaziyya kaga ita kaɗai ce ruwat na sayin bukhari wanda suka yi ruwat sayin bukhari suna da yawan gaske amma ita kadai ce ta zama kallabi tsakanin rawunna a majalisinta malamai suna kiyasta cewa almajiranta da suke zuwa su zauna a majalisinta suna karantar da sayin bukhari duk fanni sai ya zama dole ana da musanni'ai wanda ake ce musu musanni'ai musanni'u musammi'un shine kamar yanzu misali babu wannan amsa sai yanke yi magana sai wani ya faɗa sai wani ya faɗa wani ya faɗa haka ake karantarwa a majalisin ta in ita ta faɗa abu to wasu wanda yake kusa da ita sai ya sanar da yan baya sannan shi ma wani ya sanar da ya ɗaga murya da ƙarfi haka za a yi har wannan majalisin da dubbai ake lissafawa ba dubu ɗaya ba dubbai to kagan ka cire ta ba da yawa ba su da yawa wannan yana cikin sabubban da ya sa mata suka zama ba su da karatu kamar maza kuma har yanzu abin da yake faruwa shi yadda aka ce mata su fito su yi karatu ba za su kai maza ba duk yadda aka ce mata su fito su yi wani ba za su taɓa kai maza ba shi yasa sahabiya ta zo tambayi manzon sama ta ce ya waje ba mace ta je ta ta ya kai jihadi manzon sama ya ce jihaduhun na bila qita ce su je su jihadi amma jihadin su ba yaki ya ciki ha wanda jihadi ne ba yaki ya ciki sai ce jihaduhun na alhajju jihadin mata shine su je su yi aikin hajji ba ga hatta aikin hajji wani aiki ne na wahala ku sai man sama ya ce jihadin da mata za su je su yi shi su yi aikin hajji mata suna zuwa jihadi a zama manzo na yaƙi, amma ba a ɗora musu su je su yaƙi su gwabza a kare jini gudun jini ba abinda suke yi an sun je filin jihadi shine akan sa su zama su ne nasir su zama kuma su ne su zama likitoci masu ba da magani masu jinya sannan masu kula da marasa lafiya sannan kuma da da da ruwa da dafa abinci abin da suke ce nan sun ji akwai ummu umara nasibatu bint ka'ab radiyallahu anha abin da ya fitar da ita yaki kenan a uku ta tafi da mijinta da 'ya'yanta guda biyu aikinta da ta jefe shine tasqi shayarwa take ba da ruwa take amma daga baya da take da yaki ya zama sai zama ta afka har karshe ma'aiki sallallahu alaihi sallama da ya ga yadda take yaki sai da aka ji mata ciwo daidai daidai guda goma sha biyu a wata ruwaya aka ce guda goma sha uku kamar da limamun da hajiya ta a cikin sai wa alamin dubala ciwo ɗaya ɗaya biyu uku har sha uku ko sha biyu manzon sama ya ga ana yaki ba ta da ba ta da ba ta da garkuwa da ake sawa domin kare kai annan sama shi nan yana zaune an ji masa ciwo sai ya ga wani mutum yana rugawa da gudu shi kuma yana daga kuwa manasa bai ce ajiyar kuwa ta kaba wanda yake da yaki wanda yake yaki sai ya wurgi da garkuwarsa manasa mai ce ummu umara ta je ta ɗauki wannan kuwa to kaga shi ne wannan su daga ɗabi'a halittar mata ita ce ta sa su yadda Allah ya halice su ba za su yi wannan gogoriyar da maza suke yi wani abin ban sha'awa shine hatta waɗanda ba musulmai ba masu hankali sun tabbatar da haka a alexis tarek wani marubuci ne ɗan ƙasar faransa ya faɗa ka a cikin littafinsa al-insan very majmu a ciki yana magana akan yadda masu kimiyya ya ce ba ɗan adam suke da hidima ba kuma shi masanin kimiyya domin ya karɓi kyauta ta nobel prize kyautar da ake bada ta duniya wadda ake bada ta duniya a kwarewa abin da ya shafi rubuce-rubucen adabi da abin da ya shafi kimiyya da kere-kere to ya karɓi wannan kyautar tun wajen alif dari tara da arba'in da wani abu saboda ka yi rubuta littafin saman da on non al-insanu talibin majhul a cikin yana batu akan mutanen da suke cewa sai mace ta zama kamar namiji ce ko tabbas sun jahilci wace ce ake ce mata mace ya faɗi abubuwa hatta hatta hatta kwakwalwar mace sai da ya faɗi yadda kwakwalwar mace take da bambancin kwakwalwar mace da kwakwalwar namiji da yadda jikin namiji yake da yadda jikin mace take yake a ciki yake faɗin wata magana mai ban sha'awa yake cewa asalin abin da Allah ya halicci mace ta yi in mutum ya tsaya ya kalli kira halittarta ya halicce ta ne domin ta yi reno shi ne babban aikinta in akwai wani abu da mace za ta yi to zai zama tajiri ne bayan reno kuma wannan renon da suke rena shi ne babban aiki dole ne ke sai zama shugaban kasa alhali kanki zai zama shugaban kasa sai za ka yi shugaban kasa ya za a ce kai ki zama shugaban kasa su zai zama gwamna ne su ce sai zama gwamniya ka ji sunan ma gwamniya in ba haka ake cewa to shi ne wannan yake cewa hatta kirjin mace da Allah ya halitta in ka tsaya ka kalla za ka ga Allah ya halitta shi ne don ke bayan ta wani marubuci yana cewa da za a ɗauko ɗan jariri a ɗau namiji ya goya shi to zai ji kamar bayan kada aka ɗora shi amma idan da za a samu ta yarinya yan budurwa ko kwaila wacce bata balaga ba ma sai ta goya jinjiri to zai ji kawai kamar an sashi ne akan wata akita mai laushi amma da kasu namiji zai zo ya goya shi to zai ji kamar yana bayan kada ko zai ji wani gwangwaran gwa to shi ne wannan sai aka mata suka zo suka ce ya ma'aikin Allah maza sun sun rinjaye mu sun fi mu ilimi ilimin da ka zo da shi sun kwashi a cikin mutanen da aka tabbatar da sun haddace alkur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai mata kirgagu ne a cikin mata kirgagu ne mata ba su da yawa amma maza fa ba za ka iya kirga su masu riwayar hadisi in ka kawo a cikin waɗanda suka fi kowa yawan riwaya sun bakwai mace ɗaya ce a cikin su da na shi rabu Allah an goye sunan ne boyewa aka yi ba boyewa aka yi ba an faɗi waɗanda suke nan ne kaga wannan in ka koma masana alqur'ani masana tafsirin alqur'ani a cikin sahabbai da baki dai babu makarantar mace ko kwara daya muna da majalisun tafsir a cikin sahabbai makarantun sahabbai akwai madrasatul makka akwai madrasatul madina akwai madrasatul kufa duka wanda suka rika waɗannan makarantun ibnu abbas ibnu mas'ud ubay ibn ka'ab dukkanin su kaga maza ne ba mace a ciki kaga nan manzo mata sun tabbatar da haka suka ce maza sun rinjaye mu a kan iliminka iliminka da ka zo da Allah ya baka ka zo ka karanta to maza sun fi kwashewa da yawa fiye da saboda haka sai suka ce ma manzo Allah sun sama manzo sama ya ware musu rana guda idan ka manzo sama yake shi kaga daga nan za mu fahimci cewa ashe ya halatta kenan a ware ma mata rana ta musamman da za a karantar da su ya halatta so da kamar sama ya ware musu rana aka sa musu ranar da za ta zuwa ta mata ce kawai musamman sunan ya halatta a shirya muhazara a ce muhazaran mata ce sannan ya halatta a sa wani littafi a ce za a karantar da mata zallar mata sannan ya halatta a buɗe makaranta a ce wannan makarantar mata ce gashi manzon da sama yayi haka fa wa'adahunna wa amarahunna annabi sama ya musu yarda musu wa'azi cikin waɗannan a wannan ranar da ya ware sannan wa amarahunna sannan ya rika umurta su da abinda Allah ya ce su yi kuma yana hana su abinda Allah madaukakin sarki ya ce su bari kenan shi kenan waccan babu da Imam al-Bukhari ya kulla da siga tambaya hal yuj'alu lin nisan yawmun ala hilatin fil ilmi kenan mun samu amsa cewa ya halatta wanda ya ja to sai a ce shi kuma ya kawo hujjarsa eh, yanzu an fita daga sabani tun daga hadisi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi to shi ke daga cikin abin da mazan sama ya karantar da su ya ce ma min kunna mar'atun babu wata mace daga cikin ku da za ta gaba da tuqaddimu thalathan min waladiha da za a ce ƴaƴanta guda uku sun rasu kafin ita a riwaya abu hurairah lam yablughu al-hinsa basu balaga ba sharadin kenan ba su kai lokacin da za su ɗauka alhaki ba ba su kai lokacin da za a rubuta musu lada ko zinabai ba ƙananan yara illa kana laha ijaba bilalla face sai wannan abu rasuwar da suka yi kafin ta ta zama mata sanadiyyar ba za ta shiga wuta ba kaga shi ne wannan wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzon sama inni unqubu ta ce ya ma'aikin Allah ni kamar a gara ba nama a tare da ni tana siffanta kansa cewa لا يحيا لي ولد فهكا أنا واجب سكي متوا في ما سميتي لبت بعقود أي با أقرأ بجي أقرأ ودا يا أنت بسمت بقوة غدا في ماذا سميتي إن ون الإشارة شيء وباب وتمشي da ‘ya'yanka uku za su rasu kafin ita ba su balaga ba face sai waɗannan 'ya'yan sun zama sanadiyyar shigar ta aljanna akwai riwaya a cikin sahih bukhari a cikin kitabul janaiz da ta zo manzo sai ce fatahtasibuhum fatahtasibuhum ay tablugu bihim ajran min Allah da sharaɗin da 'ya'yan suka mutu sai ta ce ya Allah madaukakin sarki ka sa su zama min lada ba ta yi ihu ba ba ta yi hayaniya ba ba ta yi kwakwazo ba ba ta yi da'awar jahiliyyati ba to za su zama sanadiyyar shigarta aljanna kuma sanadiyyar kare ta daga shiga wuta to a nan mata kawai ake nufi a hadisai sun zo har da maza hadisai sahihai sun zo sun tabbata manzon salama ya ce na gobe alkiyama irin waɗannan kananan yaran da suka riga iyayensu mutuwa za a musu tafi aljanna sun ce ya Allah madaukakin sarki ka mana alfarma sai Allah ya kyauta alfarma kuke ne ba ce ya Allah muna so mu taho da iyayenmu mu tafi tare da su aljanna sai a ce kowa da bikin ya je taho da ƴaƴan shi da iyayen shi domin ya tafi aljanna tare da su kaga ashe ba mata kawai ba har da maza amma nan maza sama tun da karatun su yake musu karatun su ne na musamman ba namiji a ciki to shine sai maza su ne ce ma min kunna mar'atun babu wata mace daga cikin tuqaddimu salasatan min waladiha da ƴaƴanta guda uku za su gabace ta su mutu kafin ta to kaga uku ana nan sai wata mata riwaya ta zo ta ce ummu sulaim mamar anas radiyallahu anhu sai ta ce wannan ni ko ƴaƴa biyu akwai riwaya ta zo da wasnatan ne wasnatayn ta ta kalli talatatan kenan daga ce wasnatayn aka sa su a matsayin kaman mata ko biyu ne manzo sa ya ce ne a wace riwaya wasnatayn ko ya'ya biyu maza ko mata da sharaɗin lam yablughu al-hinta da su kai matsayin tijini biyu su balaga ba za su zama kariya daga shiga wuta ga iyayensu kaga wannan ke wannan ita ce ka'ida akwai riwaya da ta zo aka samu fiya da cewa walau idan ko da ɗaya ne aka ce man sami ce walau wahidan amma ruwa da bata inganta ba su ka daga biyu zuwa sama su ne ake magana kan su so haka cikin hadisi yana karantar da mu jawabu tafsisi yaunin yin nita ya halatta a ware ma mata wata rana ta musamman domin a karantar da su ilimi fikihu na biyu cikin zafi na biyu kenan jawabu ta'alimi ar-rajul nisaa ya halatta namiji ya karantar da mata domin da ba khususiyan manzo Allah ta sallama bace sahabbai sun ci gaba da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kana gane khususiyya ko dai bi qalila lafziyya ko bi qalila haliyya ana gane wannan abin ya ce ban ci annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko dai ta hanyar a ga wata alama wacce take ta lafazi Allah ta'ala ya ce khalisa tallaka min dunil mu'minin khalisatan laka min dunil mu'minin wannan kai kadai aka ba banda sauran mu'minai kaga wani zai shiga wani ba zai shiga ba a game da ne a game da halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri matan da suka wuce hudu wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haramun ne ya tara mata a lokaci daya fiye da kudu duk matan ko musulunta ya za a ce to ya zaba ya zabi hudu waɗanda suka mishi sauran kuma ya take su ba ya neman rigima shi ke na sai musu kura matata na take a ɗaya takarda ɗaya takarda aure sai takarda kake shi ke na wanda zai ta ko aure to mata shi ce dama guda hudu ya yanka ta kaddin wanda ta je ta ɗauko saki shi ce kaga zai musu duha kuma an za ta za'u da tuku ana to shi ne wannan wanda take ya halatta namiji ya karantar da mata sannan zai iya yiwuwa a samu khususiyya da karina aliyya abu ya zo ba a ce annabi sama kawai yake ɓanta ba amma kuma sai a ga fassarar da sahabbai suka ma waɗannan nasosan bayan manzon sama ba a sake samun wani ya yi irin wannan aikin ba fahimin zana da ana da kalina haliya alama ta hali ta nuna cewa wannan abun ya keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai banda sauran masu imani to a nan ba wannan sahabban an ji sallallahu alaihi sallama sun ci gaba da karantar da mata to ya halatta namiji ya karantar da mata ya halatta namiji ya karantar da mata da ka'idoji na shari'a da dokoki na shari'a da yadda ya kamata ya shiga da yadda ya kamata ya mu'amala da su duk waɗannan suna nan littafai da malamai suka riga suka yi bayani a kansu sannan hadisin yana karantar da mu kari a karantarwa alƙur'ani a karantarwa da kuma tsara alkawari na malamai duk malamin da ya ce zai karantar da mutane ya sa musu lokaci to kai ya saba sannan su ma ɗaliban ka su saba domin ga shi nan ada hunna yau mallakiyahunna fi manzon sama ya musu alkawarin wata rana kuma ya rike haɗuwa da su a wannan ranar. Sanaka wannan fikin ne mai mahimmanci sannan kuma daga cikin fikirin hadisin anna ta'lima ghadbuhu al-wa'd babban manufar karantarwa ita ce wa'azi shi kuma alwa'd ya kuma li islahin nas ana yin wa'azi ne dan a gyara mutane shi yasa karatun da za a zo a yi shi kawai shi kenan ya zama karatun aku kawai a karanta fassara amma baya tasiri a kidan mutane baya tasiri a ɗabi'arsu baya tasiri a sulukinsu. su baya tasiri a ibadarsu. su ga yi za a yi ta karatun a yi ta karanta hadisai amma duk komai nasu ya saba ma hadisan hadisan sun yi gaba su kuma sun yamma wannan karatun ya zama karatun fitina da wanda yake kiran karantarwa da waɗanda ake kiran karantarwa ya zama musu fitina babban manufan karatu a yi wa'azi wa'azi kuma manufarta ita ce gyara halayyar mutane alaƙar su da Allah madaukakin sarki da alaƙar su a tsakanin junansu ya zama duk lokacin da aka yi karatu ka zo ka binciki kanka wannan karatun wani tasiri ya mun in kai tsaye kai aka yi makaratun wani abu ne da ya shafi ka kai a kan kanka to ka gyara idan abin ya shafi gidanka iyalanka ka je ka sa su gyara in ya shafi ƴaƴan ka sa su gyara an yi karatu kan hijabi mata ka ba ta sa hijab daga nan sai ka je ka sa su rika sa hijabi an yi karatu kan karya karya ba ta halasta ba ni na san ina karya ko wani ya san yana karya sai mu daina in akwai wani haƙƙi da muke tauyewa na Allah ko na bayan Allah aka yi karatu a kansa to daga nan sai mu je mu mai da waɗannan haƙoƙa wannan fa'ida shi nan fa a aza hunna wa abara hunna manzon sama ya musu wa'azi kuma ya umarce su mun gane sannan nan da aka ce wa amara hunna ziddul amrin nahi eh a nan da aka ce wa amara hunna wa naha hunna kuma ya umarce su kuma ya hana su domin madarar shari'atul islamiyya ala lafzaini if'al wala taf'al shari'a musulunci da baki ɗayan ta aiki biyu ya kankare yi ma ya tuna ma ya zamu me za a yi ne ba za a yi ba shi ne shari'a sannan hadisin ya karantar da mu cewa ‘ya'ya da suka mutu kafin iyayensu suna ceton ‘ya'yan iyayen nasu in ba su balaga ba amma da shaɗin iyayen su ɗauki wannan jarabawar da Allah madaukakin sarki ya musu yadda da ita su jure ba su yi hauka ba ba su yi abubuwa na har ido ba ba su yi abubuwa na abin da haura biya ba sannan da ya sa Allah madaukakin sarki ya mai iyaye wannan sakamakon saboda yadda Allah madaukakin sarki yake jarrabar mutum da san 'ya'ya إنما أموالكم وأولادكم فتنة manzo suka ce inna alwalada majbalatu mabkhalatun mahjalatu ta yakan zama ma mutum abu uku mabkhala saboda tsananin san shi da yake ke zama maruwaci an ce a bada sadaka ce ya kalli 'ya'yan shi yanzu ne zai ban musulun ya bada kaga mabkhala ce ɗana sa ruwa sannan ana sa uba ya zama rago kasashe in aka ce a zuwa tafi da jihadi sai kalli ya yi zai mace da kuka yanzu idan ka ba aka kashe suwa zai ka kula da su kaga majbana ce sannan ne mahzana tana sa mutum damuwa idan mutum ya rasa shi kaga mahzana sannan daga cikin ma'anar mahzana in aka taba shi zaka ji baka ji daɗi ba wani ya zo ya tangara ɗanka a gaban ka ya tsaka mai mahaifi sai ka ji wani sai ka ji kaban zuciyarka shi yasa laraba idan ta ga za su fanta da sai su ce mishi halbatul kabid halbatul kabid eh halbatul kabid wai wato ɗanka wani wata hantaka hanta sun san hanta ne to wai ɗanka wani yanki ne na hanta aka gudu wani zai ji a yanki hanta shi توصلنا لوك لا أما تيجي مثلا فلذة الكذب فلذة ون من حنك المتر لو بس الإمام الزوفي رحمة الله عليه يرد ثلاثة عشر سنة يرد ذاك البنفع أبو القاسم علي علي علي وشين يصير يسمع سنا لفتة الكذب في نصيحة الولد Eh? lattatul kabi latta nan yana nufin jawo hankali jawo hankalin hanta shi cewa ma kawai ɗan nashi ne hanta ta shiga baki da hmm? shi ne latta lattatul kabi jawo hankalin hanta shi nasihatul walad a wajen yi matsa nasiha eh? ya rubuta littafin kansa to shi yasa aka yi ma iyaye wannan sakamakon iyayen da suka jure suka yadda game da jarabawa rasa 'ya'yansu to sakamakon da Allah zai musu shine 'ya'yansu zaman musu ne salafan wa farqan ilal janna zaman musu magabata su za su je su musu tanaji su share musu fage su shirya musu hanyar shiga aljanna Idan an tafi ranar gobe alkiyama Allah zai tafi ai ku yayi ɗan yara ne ba ku taɓa zunubi ba ku tafi aljanna ba hisabi a kansu ba hisabi akan kananan yara saboda su ne rufi alƙalamu anhu ba alƙalami na rubuta lada ko zunubi a kansu sau da ka ce Allah ce musu tafi aljanna ne ce ya Allah maɗaukaki sarki a mana alfarma Allah ce wata alfarma kuke so huwa a alamu tilka alfarma minhu Allah ya fi su sanin alfarma ko shi ke nan sai su ce ai suna so a ba su iyayensu sai Allah ce su je su taho da iyayensu sai su wuce da iyayensu zuwa aljanna Allah ya taimake su wannan hadisin kenan ya raba gaddama cewa ya halatta a karantar da mata karatu a ware musu ranar su ta musamman a ce yau mun nisa'i fit Ali ya halatta ce wannan ranar ta mata ce kun gane mata karantar da su ba karamin gyara al'umma yake kuma karatun mata yana da albarka yanzu da za a zo a ce yadda ake masallacin da yake yanzu a ce mata ne sai in yi karatu kan in yi wa'azi a kan sadaka misali ana ga masallacin ciki kowa ya tara ma masallacin nan naira kaza muke son mu tara in mu samu abin da muka sai mun samu fiye da rabi amma maza Allah shirye eh, mata za su ji daɗin wannan karatu aka mana yin wanda zai mai mukus shi ne yin wannan to karatun mata yana da albarka matuka tsakani da Allah wani dan uwa mai da'awa ya ce min duk karatun da ake ma mata ba yi da amfani kaza kaza mata shi ta kunna mishi wata lamba a gida shi a duk karatun da ake bai da amfani sai na sai to Allah za mu kuma da akar makalla ina ba da shawarar da Allah a rufe makarantu na wata uku duk inda ake karatun matan aure a daina a gani ba za ka shiga gidanka ba ba za ka shiga gidanka ba gidanka ba zai shigo ba komai rikicewa zai amma wannan karatun da kake musu ne yake lallatar zukatansu shi yasa daga can karatu mai mahimmanci ga mata a karanta musu a hadisun riƙa arraƙa'iq ababen da ke sa zukata su laushi abubuwan wa'azi in ana muku da kaga suna ta kuka duk yadda zuciyar mata ta kai ga kashewa idan ana jawo ayoyi ana jawo hadisai ana bayanin ɗan wuta da kuma tanadin da aka ma yan aljanna sai ga zukatunsu na laushi sai ga ɗabi'unsu na canzawa da ka tabbas karatun mata ba karamin tasiri yake da shi wallahi ce ce babu man sani sami'a shay'an taraja fihi hatta ya'rifa babu babi da zai yi batu kan man sani sami'a shay'an wanda ya ji wani abu malaminsa ya faɗa faraja a fihi sai ya ɗan ja da malamin ya ɗan maimaita abu ya hanya ko kuma ce malam haka shine muraja'a din anan hatta ya arifa mu har ya gane ba ya yi ba ne don jayayya a'a yayi ne domin a kara fito masa da abin fili ana ya mata mala haka yake ko kuma ya ɗauko wani abu da yake ganin ya ci karo da wancan yake to ana ya mata mala ya kaza ba ne abin da ya faru da al-Imam Masruq Masruq ibn al-Azda Masruq ibn al-Azda rahmatullahi alayhi babban tabi'i almajirin da na ishe ya zo na na ishe radiyallahu anha tana bayani kan wani abu da ya shafi imani shi ke nan, sai ya ji abin ya masa wasu ayoyi ne a cikin alkur'ani ke ganin nana shi ta yi bayanin son su daga ciki akwai nana shi yi bayanin cewa annabi bai ga Allah ba ce manzan sama bai ga Allah ba shi ya ce ya ummal mu'mini ba ja da ke zan yi ba to ya zaki da wani wala kadra ahu bil ufuqil muhi sannan ya zaki da wani wala kadra ahu nazlatan uqwa sai da ya shimfiɗa ya ce ba ja ne ya ce amma ya zami da wannan kin ce bai ga Allah ba ga can Allah yana cewa wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin Haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ganshi ra'ahu ya ganshi bil ufuqil mubin a sasannin sararin samaniya mubin kuma a lokacin sannan kuma ya zaki wala qad ra'ahu ya ganshi nadlatan ukhra wata sauka ta daban sai na na ita sai da ya mata shimfiɗa ce ba za ni ke da ke ba ya za a ce tabi'i ya da sahabiya sahabiyan ba ba wai da sahabiya ba ummul mu'mini a cikin sahabbai maza ma na zuwa wajen nana isha radiyallahu anha to kaga ita ma a cikin sahabbai daban take tana cikin matan da suka zama daban tafi maza da yawa tana zaune tana ɗakin ta ga ɗakin ta ibnu umar ibnu abbas abu hurairah sun ba da hadisi sai ta zo sai ta ce musu in an gama sai ta kira ta ce kai ka ce kaza kaza ba haka ba ki kayi kuskure ba haka kaza yake to kaga masruf bin al-ajda sai da ya masa shimfiɗa kaga shine faraja to shine sai ta ce masa a'a ai ra'ahu din nan kika huhu din nan ya'udu ila al-malaki jibra'il malaika jibril manzo sama yake shi ne ta jawo masa hadisi ta ce annabi ta ce duk wanda ya abubuwa uku duk wanda ya ce ya faɗe su ka kad azama ala Allah ya kirkiri kato wa ƙarya ya yi ma Allah daga ciki duk wanda ya ce muku annabi sama ya ga Allah to ya yi karya kuma ƙaryar babba kaga sai ta fassara mushi to ya halatta idan malami ya jawabi ya karantar da wani karatu baka gane ba to ya halatta ka masa muraja'a amma wace irin muraja'a da ladin amma idan muraja'ar ta ja shi ya ja kai ma ka ja kuma kila ma ka nu kana ta bawuri kana nuna kai ma kai bincike fa huwa rajulun wa anta rajul shi ke Abdulrahman akai Abu Salama ibn Abdulrahman Abu Salama tabi'i ne alban gidan sayyidina abdurrahman ibn auf almajirin ibn abbas ne almajirin sahabbai da yawa ne al-imam az-zuhri ya tambaye shi yace a'a wai ala gafa malam. ya akai hadisan ka ba da yawa ilimin ka bai da yawa daga ibn abbas yace wallahi kuntu uraji yace ibn abbas in yazo yana magana ja da shi nake shi yasa ilimi na bai da yawa a wajensa ko ibn abbas ya niyya ya karanta da ni tun da ya san jayayya yake da shi ke karanta da ni kaga wannan aibar shi shi yasa imam bukhari ya kawo mana shi a nan cewa ya halatta amma da ba da nufin ne ba ba da nufin jayayya ba hatta ya arifa kayi ne ka gane ba kayi bane dan kaza shi yasa sai ka dan ce to malam ya kaza ba kaga muraja'a ce muraja'a shine in faɗi sai ma ka faɗi to shine sai al-Imam al-Bukhari sai kawo hadisi al-Imam al-Zabidi kuma ya kawo shi anan an Aisha radiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fusiba udhiba قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا كثيرا فقال انما ذلك الارض ولكن من نوفش الكتاب يحلف فقال ل عائشه رضي الله عنها تشيء النبي صلى الله عليه وسلم ي ن ا شيء ومن فوسب أ ذ ب ا هو ان اقمص بنتيتي أ م س أ ذ ا ب قال من فوسب أ ذ ب ا duk wanda aka yi masa binciken aikin sa a sallah ya azumi sallah ke to azumin shi haka na na ta fahimta man man man husiba udzib duk mutumin da aka masa bincike ta masa azaba gane عائشة sai شتي وتجاني سيتي مي. ga مراجعة عن نفسه سيتي راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سينا شاء وليس يقول الله عز وجل أشيبا ألا ينا شيء وابا فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يوزع فباشي للتاف الكتاب نجا حتى تحلل دابا فسوف تسن يحاسب ذا أمس الكتاب حسابا يسيرا بالكتاب ديك الحوتي ko me kenan yanzu nan gashi an ce man usiba duk wanda aka masa hisabi sai an masa azaba nan kuma yana shafi sofa yi hasaru hisaban ya siya akwai cin karo tsakanin hadisin manzon sama kenan da alkur'ani ga manzon sama yana magana kuma shi ake saukan masa alkur'ani na na shi radiyallahu an ba ta gane ba sai ta tambayi manzon Allah sallama a nan kamar tana ne tana masa ja to ya zakai da aya فقالت يا مسلمة ذلك العقد أبن عكي نفي الحساب اليسير شيني على العقد أبو جرومة مسلم أيضا سألونا مسا شيني الحساب اليسير ce a aikin ka gashi kaza shi aljanna an mai bincike ba musu bincike ba inda za ka fahimci haka ka zo iya port shi kenan gaban ka na faduwa kila kayan ka sun wuce kilo kana zuwa shi kenan sai sai kawai sai ka hango wani ashe wani imagination din wancan kasar ya tanka wata kasa kake ko kuma ce ma a nan iyakar din Najeriya ko cikin ma'aikatan eh, menene gidan ma'aikatan filin jirgin sama kawai ashe wani ya tanka yana ganin ka shi ke na zo wane ko ya faɗi sunanka da na girmama ko ya ce ma dokta ko ya ce ma profesa ko ya ce ma injiniya ko ya ce alaga mutum mana ko ya ce ranka ya dade ko ya ce labai kaza ka zo ne wace kasa za ka tafi sai ka faɗi kasar shi ina kayan ka ana zuwa wajen kayan ka kun sai ya rika kayan ina zuwa sai ya je wajen awo sai sai a wuce da waɗannan kayan ka sai su ne waɗannan ko sai eh, aka ɗago kayan sai a wuce da su to shine ma'ana al ya yaqin Allah kama da haka kawai za a zo da ayyukan mutum sai ce kaga ayyukan ce aljanna to shi ne alkitabu ya tilda kwattaran masar sama ke kenan al'ardu za a bujiro da ayyukan mutum a nuna mashi sai ce kawai ya wuce amma hisabi uzu billahi to shi ne manzo yake cewa man dusi ba uzzin shi ne ta koya kai sallah a zahar daga ranar da kabar daga ta ɗauko sallar a yi ta sa ta awo mutum ba zai sha ba ya kai ma iyayenka biyayya ya kai zama da makwabtanka duka a rike ɗauko ɗaya bayan ɗaya har ya nawa kai tun da ka balaga har ranar da ka mutu gulma nawa kai wallahi mutum ba zai sha ba shi ne na mantusi a uzzi duk mutumin da aka kama shi bincike haka kai mishi miji ai da ka ji wacce ya fara maka littafin littafi haka kai matsayin ina allura to kai ka san sai sai an rubuta ba haka ne ko haka bane ina allura ina kaza ina sai an zo inda ba ka da shi ana nan na flat number kana da shi ina kaza kaza can aka zo ai baka ma ka ci ba kaji dai ko kudin silver dubu kaji dai ya fito ko kanana ina kaza ina fire gusha? suna duba babu uzzi amma kana zuwa shi ke na kawai suka dinga suka kalla kawai aka kalla aka kalla ya kalla ya kalla ko sai ka wuce ko ke kenan hmm. walakin man nukisha alhitaba yahliku duk mutumin da ke da nukish abin da ake ce ma annaqshu an nukish munakasha daga annaqshu ne abin da suke ce mushi annaqshu shine al-ikhraj a fitar da abu to duk wanda aka yi ta fito da aka ta fito da aikinsa wallahi ya halitta ya shi ne wannan sai daga lokacin da kake addu'a a kaka cikin sallah a kaka ta kakatayyar karshe kake cewa Allahumma hasibni hisaban yasiran kana nufin da ke nan al'ardu kawai Allah ka bi bujiro da aiki na kawai ka ce in wuce shi amma a ce sai an maka dikin dikin dikin dikin dikin dikin dikin to ba za ka sha ba za ka sha sai an gano wani abin da kai na saban Allah Ko wani abin da ya waje ba yi ba yi ba wanda kuma zai sa a ce to za ka tafi gidan wuta na lokaci shi ne wannan so daga ya halatta a tattauna da malami a guji mishi abin da ake ganin kamar ya ci karo domin malami ya yi bayani wannan hadisin yana da girman sha'ani sosai fikimin farko da yake karantar da mu shine ya halatta kenan a yi muraja'a ga malami wato malami ya faɗi kuma a faɗa da niyyar mai neman ganewa sannan na biyu hadisin yana karantar da mu mahimmancin bujiro da shubuha ga malami idan akwai wani abu da yake ma ɗalibi kai yi a zuciya shi bai gane ba to ba wanda zai gane da shi ba malamin ba ya bujiro da shi ya masa bayani wannan ya fitar da daga cikin magabata da yawa daga shiga ƙungiyoyin ƙasa kawo abu zuwa ga malami abin da ake gani yana da rikici ko yana da rikitarwa sai shi malamin ya yi bayani ya fi, ai kaza ne kaza ne abu kaza kuskure ne ko abu kaza daidai sannan wannan yana nuna mana cewa babu cin karo tsakanin alkur'ani da sun manzan Allah su sama ko kwara daya ba wani hadisi kwara daya ingantacce da ya ci karo da alkur'ani mai girma babu shi yasa tun can da malaman mu suka yi rubuce rubuce akan irin wannan imamu ibn qutayba tajinwari yana da littafin sa da ya rubuta ta'wil mukhtalifil hadith sannan kuma yana da littafin sa ta'wil mushkilil qur'an ayoyin da wasu suke ɗaukata su haɗa su su ga sun yi tocin da wasu hadisai wai suna ganin sun ci karo sun yi alimamu Kusai kutai bata jinwari ya ba da amsa cewa babu cin karo a tsakaninsu فنن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لما ذلكات سنحاك ويا ابن ابن قسيمة تنوي مجلدات شو ما يقولوا تنافع كما تصنع مشكل الآتاء مشكل الآتاء ودعك وني ما لتاتي المتقى سنة حديث لنا كما تدمو الشيء يساجي على هرع الكتاب اليسير شيني من شيني على العقل kawai abu jiro goma da mutum ayyukan da a ce ya wuce amma munaqashatul hisab shi kuma ne mai kalmar mutum cikin jiki dau abu ɗaya bayan ɗaya a ce sai an yi ma mutum a kan Wannan kuma hadisin yana karantar da mu tafsirul qur'ani bis sunna alqur'ani a dakko a fassara shida sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suna cewa shine mataki na biyu na tafsiri أفسر القرآن دع القرآن أفسر القرآن لسنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم sannan wanda yana karantar da mu baya kamata mutum ya ce kawai zai ɗauki alƙur'ani da kanta kawai ya fassara da ha abin da mala albani rahmatullahi alaihi ne rubuta ya rubuta ɗan karamin littafin wanda asali muhadara ce da ya kasar منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن بيان مطعن سنة من ذا أن السنة مسلم شيء يقوم الشيء وأبا وانت زي وداتية شيء سرعاني كوي تيريكي ويش نقال قاتو لي ما غنش الحديث دم تمن ديزا مقنش وانت سيابا أنه وانا هنا خيران تدمو خط خط جبادة تشغى القرآن سوى بمجرد معرفة اللغة سوى إذا مسيح هذا اللغة سير الجائبة يدوشاء القرآن يفتح لغة سنبا لي وزيبة مثل ما كتبوك في ذاك كنا تدع القرآن ذاك كي قاوة ذاك باقة بقاتة ما علم سنصمع آه، مكة فتح لا رسول الله يقول لا رسول لا حسين يقول لا رسول أبنج خليل بطران يقول لا رسول ليه kaga ba shi ba ne, so da ka dole mutum yana buƙatar ya koma zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sanin tafsirin Al-Qur'ani ga sahabbai da kansu suna komawa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya gane da mu Allah ya kara mana basira Allah mana ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya kawo mana da fitinu wannan tashe-tashen hankula da suke faruwa a wurare da yawa a wannan yanki namu na wannan kasa Allah ya yi mana Allah subhanahu ta'ala muna roƙon su kan mana da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasar ya Allah ka kama hannun mabannata daga cikin ya Allah madaukakin sarki ka hana su banna ya Allah ka sa zama mutanen kirki ka shiryar da su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in